Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfila Hashim Gumel tare da Aisha Ma'aza da sauran abokan aiki muke kamu wannan shirin a yau ranar Alhamis biyu ga watan Nuwamba na shekarar 2023. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai. To sarfilu kasashen Turkiyya da Iran sun kira taron yankin kasashen gabas da tsakiya da zumbar dakil yaduwar yakin Isra'ila da Hamas. Hakanan kuma cikin makon nan sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai kai ziyara gabas da tsakiya inda zai gana da shugabannin gwamnatin Isra'ila kan rikicin Isra'ila da kungiyar Hamas a Gaza. sannan rasha ta kai hare-haren matsugunai sama da ɗari a yankunan ukraine goma inda mutane biyu suka mutu tare da jikkata wasu To Allah ya kyauta, kanin labaran kenan. Kwamitin sulhu na kungiyar tarayya Afirka ya bayyana damuwa game da halin da ake ciki a jamhuriyar Nijar. Kwamitin ya buƙaci hukumomin riƙon ƙwarya su sallami shugaba Muhammad Bazum da dukkan mutanen da ake tsare da su ba tare da ginda ya kowane sharaɗi ba, haka kuma ba su kariyar da ta dace abu ne da ya zama wajibi in ji kwamitin. Idan muka leƙa jihar Taraban Najeriya kuwa, wasu da ake zargin masu garkuwa da mutane ne sun kashe shugaban garin Modibo. sun zo ɗakinsa zai fita sai suka harbe shi da bindiga a nan suka kashe shi da suka kashe shi sai suka ɗauki ƴaƴansa ƴaƴansa biyu da matarsa ɗaya sai suka je suka bugi makwabcin da sanda sai da suka kada shi kansa ya fashi. sai a biyo mu domin muna ɗauke da cikakken bayani daga nan alheri grace abu za ta shigo mana da shirin ta na domin iyali wanda a yau zai ci gaba da duba batun ƙuncin tattalin arziki da iyalai ke fama da shi a wannan rayuwa. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga labaran duniya kamar yadda muka same su. jiya laraba kasashen turkiyya da iran sun kira taron yankin kasashen gabas da tsakiya da zimmar dakile yaduwar yakin isra'ila da hamas ministan harkokin wajen turkiya hakan fidan ya gana da takwaran aikinsa na iran hussein amir abdullahiyan kwana guda bayan da babban jami'in diflomasiyyar iran din ya gana da shugabannin kungiyar hamas a qatar iran ta yi gargadi cewa kungiyoyin mayaka da ke samun goyon bayanta a yakin wato a yankin na iya kaiwa isra'ila hari saboda yakar hamas da take yi fidan ya ce turkiya na dagewa wajen ganin an tsagaita buɗe wuta saboda a ta bakinsa hasashen yaduwar tashin hankalin ba wani abu ne mai wuya ba muddin ba a samu mafita ta dindindin ba ba ma son bala'in da al'ummar gaza ke fama da shi ya janyo yaƙi wanda zai shafi ƙasashen yankin a cewar fidan sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken zai garzaya gabas ta tsakiya a cikin makon nan yayin da isra'ila take zafafa hare-haren gayya kan ƙungiyar hamas a gaza sakatare blinken zai yi balaguro zuwa isra'ila da jordan a ranar juma'a inda ake sa ran zai gana da firaministan isra'ila benjamin netanyahu da sauran shugabannin gwamnatin isra'ila domin samun bayanai a game da manufofinsu na soji a cewar mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen amurka matthew mila a wani taron manema labarai jiya laraba mila ya kara da cewa blinken zai tattauna da shugabannin isra'ila akan bukatar daukar duk matakan da suka dace don takaita wato farma fararen hula a jordan ma'aikatar harkokin wajen amurkan ta ce sakataren zai jaddada manufofin da amurka da jordan suka yi muwafaka a kansu na ganin cewa an kara wato an kara kayan tallafin jin kai masu ceto rayuka tare da tabbatar da ɗorewar samuwarsu ga fararen hula a gaza rasha ta kai hare-hare kan matsugunai 118 a jiya laraba fiye a duk wato fiye da duk wani tsawon sa'o'i 24 da aka yi a baya a cikin shekarar da ta gabata a cewar ukraine an kai hare-haren ne a yankuna goma a cewar ma'aikatar harkokin cikin gidan ukraine an ce hare-haren cikin daren wato hare-haren cikin daren sun hallaka mutum biyu ɗaya a yankin harkiv sannan kuma dayan a yankin harsan a bisa bayanan jami'an yankunan hare-haren da aka kai da rana sun hallaka wata mata mai shekaru 59 tare da jikkata wasu hudu a birnin nikopol da ke kudancin kasar inda wani hari a zaporizhia ya kashe wani mutum mai shekaru 52 ukraine ta kuma ce rasha ta kai farmaki wata matatar mai da ke birnin kremenchuk wanda har ya kai ga masu aikin kwana-kwana 100 sun shafe sa'o'i wajen kokarin kashe gobarar da ta biyo baya ba a ba da rahoton ritsawa da wasu a harin ba To ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. To ina jima kaɗan Aisha ta sake da labarai kafin nan kwamitin sulhu na ƙungiyar tarayyar Afirka ya bayyana damuwa game da halin da ake ciki a jamhuriyar Nijar inda har yanzu babu wani takamaiman jaddawalin mayar da ƙasar kan tafarkin dimokuraɗiyya. saboda haka kwamitin ya yi kirarin aikewa da wata tawaga domin tantance bukatun hukumomin kasar ta nijar akan magana tafiyar da harkokin rikon kwariya da tsare-tsaren zabuka da haɗin gwiwar ƙungiyar siriya ko ecowas wakilin murya amurka sulaiman barma ya aiko mana da ƙarin bayani sanarwar kwamitin sulhun na kungiyar au ta biyo bayan taron da mambobin kwamitin suka gudanar a makon jiya domin nazarin halin da ake ciki a nishar bayan sarkewar rikicin siyasar da ya biyo bayan juyin mulkin 26 ga watan yuli kwamitin wanne ya jaddada matsayinsa na wanda bai lamanci a ɗare kargar mulki da karfin bindiga ba ya buƙaci hukumomin rikon ƙwaryar Nijar su gaggauta kiran taron rukunonin jama'ar ƙasar domin tsara yadda za a gudanar da al'amuran mulkin rikon kwarya Rashin fara tantauna batutuwan da suka jibanci tsare-tsaren zaɓuka wani abu ne da ke ɗaukar hankalin kwamitin sulhun na ƙungiyar AU. Batun tsara zaɓe abu ne da ke da matuƙar muhimmanci a halin da Nijar ke ciki a yau. saboda haka kwamitin ya gargaɗi hukumomi da ƙungiyar sai da yawo su zauna a kan teburin sulhu matakin da masani a kan sha'anin diflomasiyya mustapha abdullahi ke ganinsa a matsayin wani rigakafin kaucewa barkewar sabon rikici a wannan nafiya da ke fama da rikita-rikita kwamitin sulhu na african union ya yi kokari a shiga tsakani abu ne wanda yake iya kawo zaman lahiya nan ka san ka yanzu a ce ECOWAS ta kawo ma Nijar hari ba abu ba ne mai alheri don yaƙi an san yaushe ke fara amma ba a san yaushe za ya karewa ba. Kwamitin sulhun ya buƙaci hukumar gudanarwar AU ta gaggauta naɗa manzon musamman mai kula da dambarwar siyasar Nijar wanda kuma ya zama wajibi ya yi aikin haɗin gwiwa da ECOWAS. sannan kwamitin ya buƙaci hukumomin rikon ƙwarya su sallami shugaba muhammad bazum da dukkan mutanen da ake tsare da su ba tare da ginda gindaya kowane sharaɗi ba haka kuma ba su kariyar da ta dace abu ne da ya zama wajibi in ji kwamitin shawarwarin da masana ke ɗauka a matsayin wata damar da bai kamata bangarori su bari ta kuce masu ba haraka in ta shahi sulhu dole ne kowa sai ya kamata ya kawo nashi gudunmuwa kowa ya samu ya dan da wani abu a samu tahiya ta ci gaba da masu mulki a ƙasar niger da ecowas da african union duka a gama ƙarhi domin a ciyo wannan matsala. Ana sa ran nan gaba wata tawagar jami'an kwamitin za ta ziyarci Nijar domin tantance hanyoyin taimakawa mahukuntar rikon ƙwarya neman hanyoyin da za su ba su damar tsare-tsaren mayar da Nijar ɗin kan tafarkin demokaradiyya tare da tantance matakan inganta ayyukan jin kai sanadiyar lalacewar al'amura a wannan fanni a dalilin takunkumin da kasashen ECOWAS da iyomawa e suka kakaba wannan ƙasa a washe garin kifar da shugaba Muhammad Bazoum Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Sule wani Barma, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Aisha dauke da kashi na biyu na labaran duniya. An kashe mutane akalla arba'in a jihar Yobin, Najeriya daga ranar Litinin zuwa Talata bayan wasu da ake kyautata zaton 'yan kungiyar boko haram ne suka buɗe wa al'ummar ƙauye wuta sannan suka tada nakiya a harin wanda shine babba na farko a tsawon watanni goma sha takwas a wannan jiha ta arewa maso gabashin ƙasar a cewar 'yan sanda jiya laraba kakakin hukumar 'yan sandan jihar yobe abdulkarim dungus ya ce da misalin karfe takwas da rabi na dare aka kai wannan harin a ranar litinin a ƙauyen guro kayaye a ƙaramar hukumar gaidam ta jihar yobe ya ce 'yan bindigan sun bude wuta wa mutanen ƙauyen inda suka kashe akalla mutane goma sha bakwai sannan kuma a ranar talata suka tada wata nakiya da ta kashe akalla mutane ashirin da ke dawowa daga jana'izar mutane da suka mutu a harin farko kungiyar mai da'awar kishin islama ta daɗe tana kashewa da kuma garkuwa da mutane a ƙauyukan jihar birnin wani wuri da ya yi ƙaurin suna kan harkokin 'yan bindiga wanda ya kasance fagen dagar yaƙi da masu ikirarin jihadi a najeriya na tsawon shekaru goma sha hudu a ƙarshe ministan sadarwar isra'ila ya ce ana jiran sahalewar ministan tsaron ƙasar kan batun rufe ofishin aljazira a ƙasar wannan batun yana gaban ministan tsaro bayan sahalewarsa wanda muke dako ya zuwa yanzu za mu sanar da kwamitin tsaro domin samun amincewarsu. su ministan sadarwar shalomo karhi a cewar mujallar times of israel ya bayyana hakan tun farko dai karhi ya ayyana aljazira da kafar farfagandar 'yan kungiyar hamas wanda ta kutsa isra'ila a ranar 7 ga watan oktoba tare da kashe sama da mutane 1,400 karhi ya kuma zargi aljazira da jefa sojojin isra'ila cikin haɗarin yiwuwar fuskantar hare-hare daga gaza cikin wata hira da ya yi da gidan rediyon sojin isra'ila ya ce wannan kafa ce da ke harzika mutane wannan tashar wato wannan tashar tana ɗaukar hoton bidiyon dakaru a inda suke hallara a wajen gaza wannan na janyo tsana ga mutanen isra'ila labaran duniya kenan aka saurara ganin sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla yayin da ake ci gaba da fuskantar rashin zaman lafiya a wasu sassan arewacin najeriya wasu da ake zargin masu garkuwa da mutane ne sun afka garin modibu da ke karamar hukumar ado kola da ke jihar Taraba, inda suka kashe basarakin garin tare garkuwa da iyalansa da sauran wasu mutane. Wakilin mul'adu Salisu Garba na ɗauke da wannan rahoton. Al'amarin matsalar rashin tsaron da ya a Najeriya sai kara ta'azara yake yi musamman a shiyar arewa maso gabashin kasar inda wasu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba suka kai hari a ƙauyen garin Modibo da ke karamar hukumar Ardokola a jihar Taraban suka kashe mai anguwan garin Modibo da kuma garkuwa da matansa Hadima da 'ya'yansa suka konausa gaba kaɗan suka sake rantumar wasu matan ciki har da mai ciki da kuma mai goyo. SP Usman Abdullahi Jada da ke zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraban da ya tabbatar da akuwar lamarin. Da shiga garin ne suka kama harbi kan mai uwa da wabi a cikin garin ko ta ina suka rude kuwa rude wadda ya kai ga harbin shi jaurin garin mai suna jaurin bafaji mai shekara 60 wadda wannan sanadiyar harbin ne yarsa ransa suka yi garkuwa da matarsa da kuma dan shi guda sannan akwai wani mai suna tukura isa shi ma mazaunin wannan gari ne wadda suka masa rauni da bindiga wadda yanzu aka yana karban jinya asibiti su kuma bayan allah nan an miƙa gawakin ga yan wasu don a musu tura. Jibrila Isa Jauro wadda ke zama kani ga jauron garin Modibo shi ma yana ɗaya daga cikin wanda aka ɗaure aka yi ne tafiya da su da shi da matarsa amma hakar su bata cimma ruwa ba ya shaida mana yadda lamarin ya kasance yayin da nake tattaunawa da shi ta wayar talaho. Ina zanne sai muka ji bindiga da aka yi harbi sai aka zo aka kashe shi gaba daya. Ya kashe shi wa daya. Shi jauro har aka daure ni ma nan gani na ya ce a sake ni sai aka tafi da su da shi da dukkan amma bayan an kashe babansa kenan. Wato Ismaila kana ɗaya daga cikin waɗanda aka kama aka ɗaure akan za a tafi da su kuma kai eh, Allah ya tafi da su. Eh, eh, kore ba shakka da ni da mata na ma duka. Matan na gama an sake ta kore tana hannun su. Eh mata na an sake ta amma an dauki ɗani na da yadikonsa mutane goma aka ɗauke yanzu haka suna hannun su. Yanzu yaya kuke gudanar da rayuwa a wannan gari naku? Gaba da rayuwan ba yanda muke wallahi kowa da daddare ma waɗewa ake ma kawai wallahi. To ko yaya ma al'umma mazauna yankin garin Mojibo ke ciki a daidai wannan lokaci? Tambayar Abubakar kenan da ne wa gida da Jibrila. Gaskiya lamarin da muka shiga ciki kamu ya tsoratar da kowa da kowa yanzu. Yanzu din dare ya dai gaba ya mu mun rasa ina zamu kwana ma. Muna so dai gwamnati ta tallafa ta zo ta dauka mana mataki. Tunda mutanen nan akwai waɗanda suka san wuraren da suka zauna a dajin. Ya kamata gwamnati ta dauki mataki akan wannan abun don Allah taimaka. In ba haka ba kauyukan mu na gaba ɗaya an yi niyan za a watsar da su. To idan muka watsa ina zamu koma a wurin aka haife mu a wurin ne rayuwar mu yake. Dabbobin mu da gonakin koke mu gaba ɗaya a wurin yake mun rasa me za mu yi kuma yanzu a nasu ɓangaren yan sentiri ko ko ce yan sa kai wadda kan fafutuka domin ganin an kawo karshen wannan matsalar rashin tsaro musamman a yankin jihar Taraban mun ko tattauna da sarkin bakan kwala ta wayar talaho mai suna Suleiman Jibrilla wadda ya mana ƙarin haske akan yadda lamarin ya faru sun zo dakin sa zai fita sai suka harbe shi da bindiga a nan suka kashe shi da suka kashe shi sai suka ɗauki 'ya'yansa 'ya'yansa biyu da matarsa daya sai suka je suka bugi makwabcin da sanda yadda suka kada shi kansa ya fashe. Sarki yanzu kamar duka duka mutane nawa suka ɗauka a wannan ɗaukar da kwata kwata mutum goma suka ɗauka suka tafi da su daji. Wannan al'amarin ya faru ne a ƙauyen garin Modibo da ke karamar hukumar Ardokola a jihar Taraban inda 'yan bindiga suka kashe jaurin garin Modibbo suka koyi garkuwa da iyalansa ciki har da mace ma mai shayarwa. Lado Salisu Darba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya. To a gaida Lado Salisu Garba ana sauraron sashen Hausa na murya Amurka ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo has 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Ba ga haka a duk lokacin da ake so za a yi zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. yanzu a nan washington dc a na cewa karfe ɗaya wato karfe ɗaya da minti goma sha shida na dare yanzu kuma sai shirinmu na gaba ya allah ya allah na ni kai ne na roka baro ki ka don ka ba rabon za a yi kuma da talakan ake jin tausayi ni ma na faɗi haka sai a samu mutane a ƙirai su je gidanka su ɗauka in a leda ne su baka ga tallafin gwamna su shiga nan su yi amma in dai aka ce alkairin ba hannun inda ida ce a basu su bayar ya je ba ya zama lallai a bayan ba Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Matsalar tsadar rayuwa a Najeriya na ci gaba da ɗaukar hankalin al'umma a daidai lokacin da gwamnatin tarayyar ƙasar ke ƙoƙarin neman hanyar rage raɗaɗin janye tallafin farashin man fetur da ƙwararru suka ce shine mafi alheri ga ƙasar. A wani ɓangaren kuma masu sharhi kan lamura na cewa gwamnatin ta yi riga malam masallaci kafin mai sallama makon da ya gabata jagoran zaman tattaunawar da bakin da muka gayyata domin haska fitila kan wannan matsala ya tambayi malam abdulra'uf musa ko ya samu tallafin da gwamnatin jihar kano take rabawa sai ya bayyana cewa karbi da wannan magana ta gwamnati kai dai ka nemi tallafi a gurin allah maganar gwamnati suna tallafawa nasu 'yan jama'iyyarsu duk wanda ka ji ya zo ya ce maka an bashi abin tallafi a gwamnatin kano to nasu ne dan jami'a anpp ne ba dan pdp ba ba dan apc ba ba dan wata jama'iya a nasun ma rubutu ake yi mutum kaza za ku ba to a ciki ma sai an zaɓa kenan eh su sun san wanda suke rubutowa a wancan karan an ba mutum kaza to wa'annan karan banda su suwa na kaza za a yi yanzu kai a unguwar da kake an bayar a me ne sani ni dan jami'in su ne a misali kaga ni ban gani wallahi wanda ya abin saboda wasu suna cewa matsala na hausawa na gani wancan kara mm. wanda aka ba ya raba wato inda kake zama shi ba ba inda gidanka yake ba eh, mm. har wani ya zo ya ce dan me yasa ba a bashi ba an ce kai ka iba ciyaman din da ya raba ka iba kai kai gidansa ka ya ce ah, ya kai gidansa ya ce ka alhamdulillah Allah ya sa kuna zaune wani kana zaune wani ya zo karɓi nasa wani ma ya zo karɓi nasa amma ga shi shi kuma ya zo ya korafin kuma yan jami'a ne kuma yan jami'a ne a gani to kai kenan ka ga wanda ya samu ni na ga wanda ya samu a wancan kara hmm. amma yan jami'a ne kuma saboda haka nake cewa yan jami'a suke ba ka gina da hujja hajiya tallafin nan da shugaban kasa ya baiwa gwamnoni kuɗaɗe ce a sai kayan abinci yawanci sun kaddamar da kwamatoci suna ta raba raban kayan abincin nan tallafin nan yana zuwa wa mata suna gani a ƙasa gaskiya ta bakin sa ban gani ba eh. yawa kuma da ike nema ba ya jam'iyyar bace gaskiya ni ban gani ba kuma ban ga wanda aka ce an ba ba ban gani ba gaskiya dai hmm. na ji ana ana raba gwangwani uku uku to da ba a hurumin nake ba abin da idane ne gwangwani uku uku To, a taku unguwar kenan. Yawwa, eh. Kenan kai tsaye za iya cewa kamar tasirin da wannan tallafin yake kankani ne kenan. Gaskiya kankani ne tunda bai je wa kowa ba. Bai je wa kowa ba. A su kansu din su kansu din dan ba za su faɗa ba ne ba su samu ba. junan nasu ma. wasu ma ba a basu ba. Idan da za a tambaye ki ya shi ganin tallafin ya kamata a sarrafa shi ta yadda zai tasiri ga mata da rayuwar yara misali. Alhamdulillah in dai da rabon za a yi hmm. kuma da talakan ake jin tausayi ni ma na faɗi haka sai a samu mutane a kirai su je gidanka salamu alaikum su ɗauka in a leda ne su baka ga tallafin gwamna su shiga nan su yi amma in dai aka ce alkairin ba hannun inda ida ce a basu su bayar ya je ba ya zama lallai a bayar ba bayan wannan tallafi ko kafin sama akwai tsare-tsare da ake na eh, tallafawa rayuwar mata musamman da suke cewa conditional cash transfer da akan ware wasu mata ko dai masu sana'o'i ko kuma waɗanda suke da 'ya'ya wanda suke talla ake so yaran nan su je makaranta su rage yin tallaɗin nan yaya kin taɓa cin karo da irin matan da suka ci gajiyar irin waɗannan kuma ya zuwa yanzu ya su ta canja daga yaushe zuwa yaushe da dai gwamnatin baya ce to ina da abun faɗa amma wannan tun da kaga ba su soma ba ba da ta cewa mm, na bayan kin ga waɗanda aka ba ire irin wannan tsare-tsare sosai kuwa sosai kuwa shi ya fasalin sai ke kaga akwai gwamnatin baya za ta iya ana ba da jari naira dubu ashirin ashirin ana ba da an yi na man kuli an yi dai na wani maman miya duk gashi nan an yi mutane akwai da sun amfana da yawa to ban san wannan gwamnatin ba ita ma za ta shigo da wannan tsarin ko ba za ta shigo da shi yanzu ba ban san wannan ba malam abdul kafin da ji daga dakta wai irin waɗannan tallafe tallafan nan bayan shi wannan na zancen abincin nan da kake cewa ka samu labarin sa ba ma sai dai ka ga yadda ake ta jayayya akwai na ba da eh, lamani haka ko kuma wasu tagomashin kuɗi ne don abin ƙasa rayuwar ɗan ƙasa an yi shi a baya ka taɓa cin karo da irin wannan misali kai kanka ko kuma kaga wannan ya cika ajiyar tsare-tsare irin waɗannan kuma ya zuwa yanzu ya kaga ya canza rayuwarsa to alhamdulillah dan ni ba zan ce ban samu ba na taɓa samu amma ba lokacin na noma amma ba lokacin da ya dace kai amfani da shi kamar ya yauwa kamar yanzu ne za a ce za a baka kayi cikin tallafin neman kayan noma hmm. sai aka baka tallafin noman gero ko kuma neman masara ko na dawa ko na shinkafa yanzu za a baka kayan noman wace shinkafa za ka noma yanzu ko masara wato damuna ta fara tattarawa ta fara tattarawa ta wuce ma kai hmm. kuma duk wanda za su baka din za su baka wanda ba zai kashe maka kishirwar da in sai za ka si dole ka sayas amma ka yi sa'a ka samu abincin sati in sayarwa za ka yi a yanzu domin maganin ka damun espiya ne dan taki ne bahu biyu ko daya kananan bahuna kanana ma ba manyan ba wa zai baka babban bahu shi ma ai ba babba bane wanda ya baka shi ma ƙaramin mutum ne <laughs> to saboda haka kuma kafin wannan lokacin wannan matsalar da muka da ita ta daɗe yanzu kamar yayin yallaɓe da yake magana noman alkama noman alkama akwai wani mutum ya taɓa yin gwamna a nan shi ya lalata mana noman alkama jihar kano da ake yallaɓe yake cewa za a iya ci da jihar kano um, dafta kamar bayanan da hajiya hadiza ta yi mana da wannan malam abdullahi ya yi hmm. ya nuna kamar wannan abin da kuka kira da eh, da kuka kira da harshen nasara palliative hmm. kamar baya tasiri an ce ma ba kowa ke samu ba dama shi tsarin palliative haka tunda an ce so ake a kyautata wa iyalai an yarda cewa suna cikin wani yanayi na matsin rayuwa bari a kawo wani agaji abinda kuke cewa short term abu na farko da ya kamata mu cina baba ita kura in aka bata ajiyar nama ne take cinya take cinye duce ita ko eh, ta saba nuna ya ce mu ba handima mun karasa ba eh, muka hana ba baba kire eh, so so ga waɗanda suke bibiyan mu tun kan a bada kuɗin nan mun faɗa na ce waɗannan gwamnonin ba su aka ba kuɗin bel out ba su ne wai ba su aka ba kuɗin paris club ba ba su ake ba kuɗin zaizayar ƙasa ba ba su ne duk watan duniya <clears throat> ake ɗaukan kaso hamsin na bat da ake tara a Najeriya kudin harajin kayayyaki ake danka musu. Su ne duk watan duniya ake ɗaukan kaso 26.7 na adadin abin da Najeriya ta samu ake ba su. Shin rayuwar al'umma ta su ta canza. Shi yasa tun farkon abin mun faɗi cewa shugaban ƙasan Najeriya da kasan za ka janya tallafi kuma ka miƙa tallafin a hannun kuraye to gaskiya da baka yi al'ummar najeriya wannan ba dan kuma za mu dasa aya kan wannan mukala sai mako na gaba mu sake shigowa da wani sabon shirin muna godiya ta musamman ga bakin namu dr abdulsalam kane na jami'ar sa'adatu rimi da ke kano da kuma magidanci malam abdulrauf musa salisu sai uwar gida hajiya hadiza suleiman da madugun zaman mahmud ibrahim kwari da kuma dadi balewa da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet hausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri kai mata su ne To lawan na haka yake da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Saurari shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a ƙasashe masu tasowa. Shirin na ƙasa wata mahaɗa ce ta baje kolin mutanen da ke da tawaya. Lokaci ne na ganar da duniya irin gudunmuwar da wannan rukuni ke bayarwa a ayyukan ci gaban al'umma. Sai a kasance da sashen Hausa na muryar Amurka da misalin karfe takwas na kowace ranar Alhamis domin sauraron waɗannan zaratan mutane a shirin mu na hantsi. jiya laraba kasashen turkiya da iran sun kira taron yankin kasashen gabas ta tsakiya da zumar dakil yaduwar yakin isra'ila da hamas sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken zai garzaya gabas ta tsakiya a cikin makon nan yayin da isra'ila take zafafa hare-haren gayya kan kungiyar hamas a gaza Rasha ta kai hare-hare kan matsugunai 118 a jiya Laraba, fiye da duk wani tsawon sa'o'i 24 da aka yi a baya a cikin shekarar da ta gabata a cewar Ukraine. An kashe mutane akalla arba'in a jihar Yobin Najeriya daga ranar Litinin zuwa Talata bayan wasu da ake kyautata zaton 'yan kungiyar Boko Haram ne suka buɗe wa al'ummar ƙauye wuta sannan suka tada nakiya a harin wanda shine babba na farko a tsawon wato a tsawon watanni takwas a wannan jiha ta arewa maso gabashin ƙasar a cewar 'yan sanda jiya Laraba. kakakin hukumar 'yan sandan jihar yobe abdulkarim dungus ya ce da misalin karfe takwas da rabi na dare aka kai wannan harin a ranar litinin a ƙauyen guroka yayi a ƙaramar hukumar gaidam ta jihar yobe ministan sadarwar isra'ila ya ce ana jiran sahalewar ministan tsaron ƙasar kan batun rufe ofishin aljazira a ƙasar wannan batun yana gaban ministan tsaro bayan sahalewarsa wanda muke dako ya zuwa yanzu za mu sanar da kwamitin tsaro domin samun amincewarsu ministan sadarwar shlomo karhi a cewar mujallar times of israel ya bayyana hakan tun farko dai karhi ya ayyana aljazira da kafar farfagandar 'yan kungiyar hamas wadda ta kutsa isra'ila a ranar bakwai ga watan oktoba tare da kashe sama da mutane dubu da 1,400 Karhi ya kuma zargi Aljazira da jefa sojojin Isra'ila cikin haɗarin yiwuwar fuskantar hare-hare daga Gaza. To masu raro baki ɗaya abin da ya sau nan a shirinmu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake dawa da wani sabon shiri wanda ya zo muku da shirin na kasa ba kasawa ba. Domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata. Sai a ziyar shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voa hausa.com. yanzu kan amadadin aisha ma'azu da ta na gabatar da shirin da kuma dadi balawi wanda ya bada umarni tare da haɗa shirin har ma da injiniyan mayo charleston sai kuma ni sarfila hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga washington dc ke cewa sai mun sake haɗuwan an jima kaɗan da hantsi da misalin karfe 8 na wannan safiya salamu alaikum